Sashen Hausa na murya Amurka kuka lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niya FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda ya kasance na karshe a yau alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri ne muka sake shigowa daga nan birnin Washington DC domin gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da ya kamata a ɗauka domin shawo kan safarar bil'adama da ake yi a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. za mu ji ra'ayoyin jama'a kan jawabin farko da shugaban amurka donald trump ya yi a majalisar dokokin kasar Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar da farko akan jawabi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. sun ba shugaban maki mai yawa game da jawabin da ya yi a gaban majalisun dokokin kasar ra'ayoyi da sashen labarai na cbs da YouGov suka tattara ya nuna sama da kashi uku cikin hudu na waɗanda suka kalli jawabin akan talabijin sun gamsu da jawabin nashi wato kashi 82 sun ce jawabin na shugaban ya dace da matsayin shugaban ƙasa wasu kashi 76 cikin 100 na waɗanda suka kalli jawabin ta talabijin sun ce jawabin na shugaban na haɗin kai ne ciki har da kashi 36 da aka gano 'yan jam'iyyar democrat ne kashi 70 na waɗanda suka kalli jawabin sun kyauta zaton ƙasar tana kan kyakkyawar makoma kamar yadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayoyi da cnn da kuma orc suka gudanar kusan biyu cikin uku su ne suka ce shugaban wato ya shirya tsarinsa yadda ya kamata kashi 57 cikin 100 sun yaba wa jawabin na shugaban ƙasar ko da yake cnn ta ce tsohon shugaba barack obama ya sami kashi 68 cikin 100 sannan kuma shugaba george w bush shi kuma ya samu wato kashi 66 cikin ɗari wadda ke tabbatar da sun fi shugaban na yanzu samun yabo mai yawa bayan jawabinsu na farko a gaban majalisun dokokin kasar guda biyu ra'ayoyi da sashen labarai na cbs da youtube suka tattara sun gano kashi 61 suka yi wato hasashen abubuwa da shugaban shugaba trump wato zai faɗa ko da yake jawabin a cewar waɗanda suka saurari abin sun ce ya gaza wato taɓo takamammen irin tsare-tsare wadda zai aiwatar da shirye-shiryen nashi wani mutumi da ke zaune a sabon sansanin 'yan gudun hijira a kewayen musul na iraq da ake kira khalid hamad mai 'ya'ya biyar ya faɗa a jiya talata cewa a lokacin da ƙungiyar isis ta kwace yankin su sai da suka binne makamansu na bindigogi kira ak-47 a cikin wani lambu domin gudun abin da zai biyo baya idan aka kama su da makaman kimanin mutane dubu takwas ne suka arce zuwa sansanin tun lokacin da aka buɗe sansanin a ranar litinin kana motocin bus bus kuma suka yi jigilar iyalai zuwa sansanin mayakan ase sun shiga gida-gida suna baiwa mutane umarni da su kara dannawa a cikin musul amma wasu iyalai kamar na hamad sun bi wata hanya ta daban wanda ta saba ma wance aka ce su bin lamarin da ya jefa rayukansu cikin haɗari sai dai masu makwabtaka da hamad kamar yadda wato ya bayyana ba su yi nasarar arcewa ba domin 'yan kungiyar isis su biyu da suka je yankin sun nemi a kawo musu ƙarin mutane lamarin da ya kai ga harbe mutane goma sha bakwai da ke kokarin ficewa wa'annan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar malaysia ta fara tuhumar wasu mata biyu da laifin kisa a yau laraba tuhumar da ke da nasaba da mutuwar kim jong nam dan uwan shugaban koriya ta arewa wato kim jong un city asia mai shekaru 25 'yar Indonesiya da kuma Doan Thi Huan mai shekaru 28 daga Vietnam suna ƙarƙashin ƙwararren matakan tsaro a lokacin da suka bayyana gaban kotu a birnin Kuala Lumpur. Ba a nemi matan biyu su roƙi afuwa a wannan shari'a ba, sai dai sun ce ba su da masaniya a wannan zargi da ake musu, inda suka ce suna zaton suna cikin masu shirin barkwanci na gidan talabijin ne. Dukkaninsu za su fuskanci hukuncin kisa idan an tabbatar da laifin a kansu ana zargin matan biyu ne da hotunan bidiyo na jami'an tsaro suka nuno su suna shafa wani abu a fuskar kingdom nam a filin saukan jiragen sama na kwalalampa a wata wato a wata da ya gabata ya kuma mutu ne bayan mintuna 20 abinda hukumomi suka ce wato wannan abu ne ya yi tasiri akan jijiyarsa masu shigar da kara sun so su masu wato matan biyu da ake musu shari'a kuma su sake bayyana a gaban wato kotu don a sake musu shari'a a cikin tsakiyar watan afrilu labaran duniya kenan kuka saurara jiya shugaban amurka donald trump ya yi jawabinsa na farko a dandalin zauren majalisar dokokin kasar jawabin da ya dauki hankalin al'ummar duniya ba amurkawa kaɗai ba ga ra'ayoyin da wakilin musulmin muni barma ya haɗo mana daga jamhuriyar niger a wanga gamin na shugaban congress kama ya ɗan eh, sassauta ra'ayin shi amma ko don bai hana shi ba ya kwatanta wannan obakiyar ɗin ita ma sai ya rushe ta ya sake wani abu shi dai hakika a kalamin nashi ya dan sassabta amma a nihin shi bai sassabta komi ba don kaji abin da yake faɗi ya ce shi yana wakilta amurka ne ba duniya ba kenan ba ruwan shi da abin duniya take ya yana bisa bakan shi kawai amurka ce ta shahe shi duniya tana iya abin da take so shi abin da ya niyya zai yi a ƙasar shi. zancen baƙi ya zama mashi kamar tambarin shi ne to ba yadda za a yi ya yi kalami bai tuna ma mutane sai ya kori baki. kenan hakika ne yana bisa bakan shi bisa wannan fannin sai ya kore su lalle wanda ya saurari yau donald trump cikin gaban 'yan majalisar dokoki ya ji zancen shi ya sake bisa ga na ya sake ɗai ɓangare kuma ɗai ɓangare ya jaddada irin alkawulan da ya na kamfe har yanzu zai yi su musamman ma in ka ɗauka mirkin da ya ce ko bango wanda ya ce zai gina tsakanin shi da ƙasar mexico a kowane magana magana ta inshora ta obama ita ma ya ce zai karya ta amma zancen da ya gyara shine wannan tsana wadda an ka sani yana azama musulmi ko musulunci ko kuma addinai to yau ga zancen da ya yi ya gyara magana shi musamman ma dangance da shiga amurka bai ce ba kwata-kwata wasu kasashe ko wata kabila ko wani addini ba zai shiga ba amma ya ce amurka za ta ɗaukan matakin ne ta shahwa ka'idodi wanda ya kamata a ce ka cika kamin ka shigo kasa amurka musamman ma ba za ka shigo amurka ba ka yi amfani da kuɗin 'yan amurka ko aikin 'yan amurka domin ka biya naka bukatoci za su ɗauki matakin ne wanda zai shigo amurka ya zamanto zai shigo amurka ko da wani jari ko da wani abu cikin kanshi na ilimi wanda amurka za ta amfani da shi to in ka diba wannan abu kuma bai zama lahi ba ga shugaban ƙasa wanda an ka zaɓa wanda ya san irin wannan jawabi wanda ya mutane kamin su zaɓe shi tunda a tuna wannan abun da ya faɗi shine yasa sa amurka sun ka zaɓe shi musamman ma abin da aka ce ma rubcir ko kuma a rarraba irin waccan siyasa da obama ya yi da irin wadda suka fatan aiki tun da yau amurka suna ganin kamar mutane waɗanda ka shiga kasarsu su ne annan suna kwashe arziki ko suna cin wata gara basa cikin ƙasarsu wadda ba bisa ka'ida ba kamar yadda yau an ka fara gani cikin afirka ta kudu wasu tsirarari kaga suna irin wani abuwa har suna kashin baka fata bisa ga cewa su ne ka tallafin arzikinsu suna canya alhali sun mance da baka fata sun ka taimaka musu na afirka an ka yi ceton su su lokacin da jahwa ta ka gallaza ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Nijar kenan kan jawabin shugaban Amurka Donald Trump. Sai kuma batun safarar Bill Adama da ke neman ya zama ruwan dare a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka wanda ya janyo hankalin Amurka. abokin aikinmu baba yakubu makeri ya yi nazarin wannan batu a kasar ghana ga kuma rahoto da ya haɗa mana gwamnatin amurka ta gargaɗi ghana da ta kawo ƙarshen bautar zamani da ake yi wa ƙananan yara da safararsu kafin ta samu tallafin dala miliyan 650 na taimakawa ayyukan ci gaban tattalin arzikin ƙasar kawar da lamurra guda uku da suka shafi take haƙƙin bal'adama shine ake bukata kafin gane ta dawo daga koma baya da ta samu a yaƙi da wannan abu kamar yadda rahoto akan safaran bal'adama da amurka ta fitar Ghana ta samu hukuma baya a matsayi na biyu a yaƙi da wannan al'amarin shekaru biyu da suka shuɗe. A lokacin da aka gano har yanzu ƙasar tana ci gaba da zama dandalin ratsawa da wurin zaman maza da mata da ƙananan yara da ake tilastawa yin karuwanci. Ministan harkokin cikin gida Mr. Ambrose Derry shi ne bayyana hakan ga sashen labaran kasuwanci na ma'aikatar buga jaridar ƙasa ta Graphic Business. ya ce dalilin haka ne ya sa gwamnati ta ɗauki wasu matakai wanda za su hana koma baya da gane ta samu a wannan yakin wanda haka ne zai sa ƙasar ta amfana da wannan tallafi na dala miliyan 650 ko shakka babu yaki da safaran bil'adama da bautar da ƙananan yara na ci gaba da zama babban ƙalubale a ghana ma'aikatar attorney general ta ce ba ta samun labarin wannan al'amarin sai dai yan kalilan ne ke kaiwa gabanta yufan obobisa ita ce daraktan shigar da karar jama'a a ma'aikatar lauyan gwamnati ta attorney general i would say that the number of investigators they have is inadequate so the anti-human trafficking unit must be provided at least with the basic logistics they need to do their work ta ce zan iya cewar ma'aikatan mata da ƙananan yara tana fama da rashin masu bincike don haka ya kamata a baiwa sashen yaƙi da safaran bil'adama na ma'aikatar akalla wasu 'yan kayan aiki da suke bukata su yi aikin nasu babban sakatariya mai riko a sashen yaƙin da safaran bil'adama na ma'aikatar kare mata da ƙananan yara victoria nachu ta tabbatar da batun rashin kayan aikin and we should just be honest with ourselves we do not have the logistics there are so many seized vehicles in tema If those vehicles will be sitting there wasting, I think government should be able to find a way of Ta ce mu yi wa kanmu adalci ba mu da kayan aiki. Muna gani akwai motoci da gwamnati ta kwace suna zube a tashar jiragen ruwa ta tama. A maimakon a kyale wa'annan motoci su lalace ina kira da a bamu mu yi aiki da su. Shi ministan harkokin cikin gida Mr. Ambrose Derry ya ce bayan matakai da gwamnatin take ɗauka a karon farko gwamnati za ta ware wasu kuɗaɗe ƙarƙashin ma'aikatan kuɗi na yaki da safaran bil'adama a kasafin kuɗin ƙasar da za a karanto gobe biyu ga wannan watan maris ya ce akwai shirin bada kuɗi ga ma'aikatar mata da ƙananan yara don yin wannan yakin amma ba a taɓa bada waɗannan kuɗaɗe ga hukumar ba ya ce ministan kuɗin ya tabbatar mai da cewar za a ware kuɗaɗen a cikin kasafin na bana. za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau waɗanne matakai kuke gani ya kamata a ɗauka na daƙile wannan mummunar ɗabi'a kafin nan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa mutum yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. yau madalla kamar yadda muka sana muna so mu ji ra'ayoyinku ne yau kan matakan da kuke gani ya kamata ɗauka na dakile wato mummunar ɗabi'ar safarar biladama kai tsaye muna tare da wani a potescom wake bisa layi a potescom lakwaja lakwaja to kana tare da mu lakwaja wake bisa layi a lakwaja eh ina tare da kai ya kamata a doka mu matakai ba Eh wato wake bisa layi baka bayyana sunanka ba kuma waɗanne irin matakai ne kake gani ya kamata a ɗauka. Alhaji Abubakar ne daga Nufaja. Eh wato Alhaji Abubakar waɗanne matakai ta kamamu kake gani ya kamata a ɗauka. Eh, a ra'ayina dai in dai ya an aka samu kama hukuma a yana bi gurin da aka san cewa dai suna zama duka a fi su a sa musu doka wanda ya kamata. To madalla Alhaji mun gode bari kuma mu nufi gashuwa wake bisa layi a gashuwa. E wake bisa layi? Ɗayyabu wanda ne da gashuwa. E wato malam Ɗayyabu barka da warhaka. haka. To, kai kuma eh, ina ra'ayinka game da batun? Mm. To. To daga gashiwa kuma bari mu nufi haɗeja, wake bisa layi a haɗeja? A hukunta shi. Haɗeja wake bisa layi? Haɗeja bala ne bala ke magana. To Malam Bala barka da warhaka. haka. yau wani shi a na eh abin da za a yi domin warar sabar da wannan matsala shine hmm. a jan doka a kuma yi amfani da ita idan an yi amfani da ita Allah yadda za a samu saukin waɗannan matsaloli to to madalla malam bala to bari mu nufi Kaduna wake bisa laya Kaduna hajjia Alheri barka da yammaci. Alheri ya gaishe ka wake bisa layi. suna murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala malam bala ya ce a ɗaure su malam ɗayabu ya ce a yanke musu hukuncin kisa kai ko me kake gani ya kamata a yi domin shawo kan wannan matsalar safarar biladama to gaskiya jaleri di wannan matsalar ma ni ina gafafa safarar ɗan adam ya mafi kamar ma safarar mu ce hodar iblis hatsari mm. kawai a ɗaukar mataki shine duk wanda aka kama shi haka to gaskiya hukuncin da za a masa ya mafi wanda ake musu hukunci na safarar hodar iblis da sauran kwayoyi saboda ba a san ya je su kai wannan al'umma wasu aje a yanka su wasu kila aje a bautar da su wasu azabtar da su Allah kaɗai ya sani to in ba an ɗauki mataki kwakwara ganin an kama an rataye mutum ko an je an je sa shi a teku ma nutsar da shi kila su daina wannan ra'ayi na ke na tashi lafiya. Yawa to Malam Murtala mun gode to bari mu nufi Kebi wake bisa layi a Kebi. Kebi kana magana da ɗan buga kai guda argungu. Ɗan? buga. Ɗan buga. Eh, to malam ɗan buga wannan doka da ake cewa a kafa eh. doka a kafa doka din nan eh, to fi sabilillahi akwai dokoki da dama a ƙasar nan da sai ka ce ga su nan dai amma suna akwai dokokin ne kana gani kafa doka za ta shawo kan wannan matsalar safarar biladama? ni dai dama abin da ya saniyo wannan wayar domin gaskiya dokar ta abba aiki to eh to to eh. ya za a kenan ta aiki a to mu ba mu san wanda suka ni ba doka dai abba aiki shi yasa dai aka waɗannan abubuwa To, to madalla to bari mu nufi yawa to bari mu nufi jihar Naija wake bisa layi a jihar Naija. Sunana Malam Shehu. To Malam Shehu akwai sharaɗi ɗaya ko dai ka rage rediyo ko kuma ka nisance shi in ba haka ba ba za mu fahimci juna ba. Eh, na tashi da kusa da shi. Yawa to babu shakka ba za ka rasa jin bayanin ɗan buga ba har yanzu ina jin rediyon ka yana dawo mana. Okay. to su dai waɗannan mutane da ya kamata an kama su a hukunta su daidai To layin naka yana ko dai baka magana ne ko kuma yana yi yana cijewa tunda ba na ganin ka to sai dai kai ta bayani. To malam layin naka da yana da matsala gaskiya to bari mu nufi fataskun wake bisa layi a fataskun. suna na gamba bala To malam gamba barka da sake jin ɗuriyarka. Ya kwana biyu. Gaskiya lafiya lau an shekara lafiya. ai shekara shekara mu <laughs> madalla to eh, to malam gambo babu shakka kana jin bayanan waɗanda suka riga suka bugu waya a ni wani na koyi bayan su To amma aka ce idan ana magana cewa ana doka ba ta ci ya kake gani za a iya amfani da doka domin ko kuma dokan nan ta tasiri a wannan karo musamman dangane da wannan batu. Eh, gaskiya ya kamata hukunta su mm, mm, hukunci ko kisa ko ratayen nan saboda gaskiya satar mutum ba karamin tashin hankali ba ne. To, Malam Gambo mun sake godiya da jin ka to bari mu koma Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Ah, Abdullahi baban gida daga nan jihar Katsina. To, Malam Abdullahi an wuni lafiya? Allah alhamdulillahi. To, me ke tafi da kai yau? A naka ra'ayi ya kake gani? Eh, ni a na ra'ayi fi lai duk jama'ar da aka kuskura aka kama suna fatocin jama'a hmm. ya kamata a ce hello eh, ina jin ka malam abdullahi Yawwa, ya kamata a ce kamar mutanen mu a nan Najeriya misali muna da immigration wanda aikin su ne su gama shiga da masu hita hmm. ya kamata tun daga nan a ba su cikakken kayan aiki wanda za su tsara kafa hmm. da mai shiga da mai hita sannan kuma duk wanda aka kama illegal wanda yi wanda ba bisa ka'ida ba to gaskiyan magana shine kawai a ɗauki hukunci da tsaura a kan shi. Mm. To ka ga Malam Abdullahi kai kuma ka fito da wani bangare na daban wannan batun eh, eh, ba masu jami'an shige da fice kayan aikin nan wani batu ne da babu wanda ya tabo a cikin waɗanda suka yi bayanin nan. Na'am. Eh. To to to to mun gode. Yawa to to madalla mun gode to bari mu nufi jihar Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne nawa jihar Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kasin madaki a jihar Bauchi. Grace barka da aiki. Barka ka dai an wuni lafiya. Alhamdulillah. Yawa ra'ayi na dai a eh, gaskiya to nace ba malam Ayuba. Al'umma su fita da su. Wai nace ba. Nace nace ba malam. Yana da hukunci tare da daidai laifin su. Duk wanda ya ɗauki mutum ne safaransa ya je ya kashe shi ko wani abu fafi da shi to shi ma ya kamata a kashe shi idan kuma ya je ya ladartar da shi a masa hukunci daidai da abin da ya yi kuma hakika yana da kyau su wato eh, jami'an kwastom a ba su kayan aiki a kula da su sosai su kula da duk wani iyakoki da yake fita kasan nan saboda shi dan adam ba dabba bane ba kuma wani kaya ne. to mala ayuba mun gode bari mu nufi jihar yobe wa alaikum salam wa ke bisa layi kabiru a jasko guru to, malam kabiru eh, a gurguje na ce ba wannan batun safaran bil'adaman nan da ake yi akwai waɗanda ake 'yan jarire ne a sa waɗansu sa eh. haife su ko kuma waɗansu a sace su a sayar da su banda waɗanda ake ɗauka 'yan mata ƙananan 'yan mata kai su waɗansu ƙasashe da hujjan cewa ko dai za a nemo musu aiki ko kuma makaranta a ji tilasta su karuwanci da dai sauransu. Eh. eh. ni a ra'ayina gaskiya hukuncin kisa ne daidai da su eh. Eh. Eh, To, to Malam Kabiru, mun gode Malama Juli na daga mana hannu to ra'ayoyinku kenan sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan rana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karancin abinci da ruwa sanadiyar fari na yin barazana ga jama'a da dama a Namibia kuma gwamnatin Amurka na kai agaji. Ta hanyar gidauniyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice. Amurka za ta sayi manyan motoci na tankar ruwa guda takwas kuma za ta karfafa batun tsabtace muhalli a unguwanni da kuma makarantu. Kiyasan abin da za a kashe zai kai dala Amurka miliyan shida. Bayan haka, gidauniyar ta USAID za ta yi amfani da dala miliyan 2.200 daga shirin ba da tallafin gaggawa da ake kira pepfa a takaice. Don taimakawa masu ɗauke da ƙwayar cutar sida ko HIV da ke fama da ƙarancin abinci, da masu juna biyu, da masu shayarwa, da marayu, da kuma yara a gundumomin da ke fama da ƙarancin abinci da kuma cutar sida mai karya garkuwar jiki a Namibia. tare da haɗin gwiwar hukumar kula da lafiya da kula da ayyukan more rayuwa usaid za ta taimaka a kan shirin horas da jami'an kiwon lafiya yadda za su gano su kuma tura masu ɗauke da cutar hiv da ƙananan yara masu fama da yunwa zuwa cibiyoyin kiwon lafiya za a duba waɗanda aka tura cibiyoyin idan da bukata kuma za a ba su magunguna ko abinci mai gina jiki da kuma shawarwari akan yadda za su ci abinci mai inganci da kuma kiyaye hanyoyin tsafta don taimakawa hukumar da ke sa ido a kan daidaiton jinsi da kuma kula da yara usaid za ta taimaka wajen yi wa marayu da yara ƙanana rajistar samun tallafin cikin sauri don rage barazanar da farin ya haifar ga yaran Haka kuma, USAID za ta yi aiki da ofishin Prime Minister da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya don tabbatar da an samu haɗin kai da goyon baya da kuma ɗorewar matakin. USAID na sa ran tantance mutane 42,000 da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai karya garkuwar jiki, tare da ba su shawarwari da kuma ba da abinci da magunguna ga yara kusan 14,000 masu fama da yunwa. Wannan agajin ga yankunan da farin ya shafa sun karfafa shirin ba da tallafin PEPFAR wanda dama can akwai shi da kuma shirin gwamnatin Namibia don cimma burin USAID na kawas da cutar HIV a kasar. Tun daga shekarar 2005, gwamnatin Amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 1.1 ga hukumar lafiyar Namibia ta hanyar shirin PEPFAR. A shekarar 2015, Amurka ta ba da ƙarin tallafin dala miliyan 34 musamman don yin jinya cikin sauri ga duk masu goyon bayan shirin hukumar lafiya da kula da ayyukan more rayuwa a ƙoƙarin da take yi na yaƙi da cutar mai karya garkuwar jiki. Amurka na goyon bayan ƙawarta Namibia don cimma nasarar samar da ruwa da abinci mai gina jiki ga jama'ar ƙasar. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi, sai ya tura da wasiƙa zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma a iya yin dubi kan sauran sharhin da muka gabata muku na kwanan nan a shafin VOA na www.voanews.com/editorials. Maryam Dauda ta karanto muku sharhin kafin mu karkare. kasar sudan ta kudu da ake fama da shi ya tilasta kwashe wasu ma'aikatan agaji 28 daga wasu kananan hukumomi biyu da matsalar yunwa ta addaba rahotanni sun nuna cewa matsalar tsaro na kawo cikas a irin ayyukan jin kai da ake gudanarwa a duk faɗin ƙasar lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a ba da damar kai kayayyakin jin kai a makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sudan ta kudu suka ayyana yankin wato mayendit da liya a jihar unity a matsayin yankuna da matsalar yunwa ta wato ta musu katutu daga cikin ire-ire matsalolin da ake huskanta kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta lissafa akwai waɗanda suka kawo cikas wajen ba da kayan ba masu wato kayan agaji kenan ga mabukata da matsalar rikicin kansa da kuma kwashe wasu kayan jama'a da kuma waɗanda suka hana shigewa da ainihin kayayyakin agajin. To baya kuma makiri a gaishe ka jama'a masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da domin iyali da nake gabatarwa. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya ko baba? نعم الهيري <laughs>